يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار ثم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله يا جماعة المسلمين ويومنا ساتين الاثنين عشرين دهولو جوازا ترى وتر رمضان هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم نار شكرا تقول يا تدريه دون أربعين شدة وتر سيدنا عشرين دهولو جوازا وتر مالك kalandar albashi shekara dubu biyu da ashirin da biyar a karo na sha tara cikin iko da nufi da kaddarawa da rahmatan Allah subhanahu ta'ala ya nufi sake haduwa a wannan farfajiya mai albarka ta masallacin juma'a na cibiyar jama'a dawo bida kama ta sunna ta ƙasa da da ke nan ƙaramar hukumar boko a hausa fata cikin garin boko ƙaramar hukumar boko a jihar benue nigeria domin dora daga yadda muka tsaya a karatun tafsiri da muke bangaren mata kuma jiya mun yi tafsirin surar munafiqu yau insha Allah za mu yi tafsirin surar tagabun da fata Allah ya taimake mu ya sa mu dace gabanin nan akwai yan tambayoyi da ya kamata mu amsa wannan na ce da Allah ta yata addu'a akwai dan da aka yi kimanin shekara ashirin da shida amma baya sallah kuma baya girmama mahaifa dan Allah malam aka shi cikin addu'a muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya shirye shi Allah ya shirye mu ga baki daya akwai mata ma masu irin wannan tafiya su je sallah kuma su gijin maganar iyaye to duk Allah ya shirye mu gaba daya amma dai ku sani a matsayin ku na iyaye musamman uwaye mata bakin ku yana da ƙarfi sosai ki hana idan ki bacci da daddare ki marere ki a gaban Allah ki kuka ki zubar da hawaye Allah ya shirye miki da wannan akwai wata baiwar Allah cikin magabata da haka ta faru da ita ko wani daga cikin magabata da aka ta faru da shi in ba kwakwalwa ta ta yi ce da namiji ban yi a da kisa din mutuwar amma dai tabbas haka ya faru iyayen sun yi sun yi sun yi da ɗan amma ya ƙi nutsuwa ƙarshe ko sun shi ne cikin dare sun yi sallah cikin kuka yanayi na kuka da damuwa ƙarshe suka ce ya ubangiji wannan amana ce kamar ta mu kula da yaran nan ka gani mun yi mun yi mun yi mun kasa Allah wannan amana da ka ɗauka mana ga ta mun gawo maka da tayar ka Allah ka karɓi amana da ka ba mu daga hannu ba suna nufin ya mutu ba a suna nufin Allah ya ɗauki nauyin shiryarsa dama kuma shi ke shiryarwa babu daɗewa yaran da kuma sai zo mutu yanzu duk abin da ake cewa ina yi mara kyau na damuwa da wani duk zai daina to na karfe dai kauna daga rahmar Allah amma iyaye sai mun sako oh, na bu wata rawa muke takawa ko ba za mu taka ganin cewa yaro ya zama na farai sun ya ta ce yana dan yake kokarin san fasa shi da haka nan da nake gaya mu matan su akwai Allah ya kara musu yarda da na tafi ai kuma wannan sunna ce wata ta toge a haramin makka da na madina lokacin da ake azumin tasu'a da ashura har yara ƙanana suna ƙoƙarin su su azumin yaro da yake shan mama sai ya zama to a yi za a ba shi mama mai kusa sauƙi ba duk abin da zai yi ba za su yi da su ba shi maman ba duk sanda ya nema saboda mutum yana ƙarami a shagaltar sanda shi irin waɗannan kwa daga su sun zo za su yi wasa ba mama za su sha ba to zuwa a za da wani ɗan abun wasa wanda duk sanda suka nema sai a ba su suna wasa a cikin bari mu je gida ku ci abinci suka ce haka suke hatta inda iftar har lokacin da za su bude baki to da haka haka ya kamata iyaye mata da yawa kuna buƙatar wannan abubuwa gabanin yin aure amma ba fa sanin su Allah ya sa mun gani bari ba ku misali da wata mata mata da muzajiya babar alhariri ne littafin mukamar alhariri ne littafin bulhat iraq ina da yadda ta tafi haka wannan matar a lokacin da ta yi aure da ta shirya samun ɗana kwarai ba ta taɓa yadda sun yi kwanciyar aure da mijinta ba face sai ta yi aure sai saboda na fula da kai bayan nan da kasan ta samu ciki ba ta taɓa cin abinci ba face sai ta yi aure sai saboda na fula da kai abinci da za ta ci sai ta yi alwala ta yi sallar nafila da kaji bayan ta haifi ɗan ba ta taɓa fara ba shi dole ba a kullum da safin garin Allah ya waye sai ta yi sallar nafila raka kafi sannan ta ba shi mama da lokacin shan nonon sai zama ya ɗan yi tazara ba yanzu yanzu yanzu ba kai a kai sai ta tsara masa ya za ta rika ba shi nono ba kan da za ta ba shi nono sai wannan lokacin ya yi kuma sai ta yi alwalin ta yi sallar nafila na kafi ta roƙi Allah wannan maman da zai sha ya sa albarka ce alhariri da ya girma littafi dai fara yi a rayuwarsa shine ya iraq littafi ne na nahau da ya zo yi kawo uwar ana masa murna ana yaba masa a zamanin ba a samu littafin hau irinsa ba da ta zo da ta karanta sai ta jefe shi da littafin ta ce su me kai jifansa haka sai littafin shi ne kai ta ce ban haife ka dan kan irin waɗannan ƙananan littattafan ka je ka yi littafi ka yi kayan ilimi ka je ka yi littafi ba ta yaba masa ba Hankalin sai tashi shi ne ije iyo littafin mukamatul hariri a nan ƙasar yanzu da wahala ki samu malami ɗari da zai karanta miki hariri mukama mukamatul hariri ya fasara saboda me ilimin da ya zuba a ciki da kuma yare da ya amfani da shi yare ne very very strong and very very powerful yare in amfani da shi mai karfi Allah ya samu gani to da Allah wannan an masa hidima ko bai masa idan mahaifiyarsa ta jefe shi da kulatu ya yara je jefe komai ba to da ya kawo kaba kaba da abin da ta karanta sai ta ce to da dama dama ki biya a iru tun da ya sadu mutum a ido da shi biya ai ba mutu a ido to da dama da muke to shi ma har yanzu ba a yaba musu bai da zai ji cewa ije abin iyaye mata kun sani uwa na haka ko ta lacca da nayi ta san yi fardin lokaci nake cewa akwai mata da yawa jikinsu ne kake nuna sun isa aure amma hakika ba su aure ba amma jikinsu yana da sun isa aure amma a haƙiƙa ba su isa aure ba saboda dele ne saboda ba su shirya wahalhalin ɗaukar ciki da haife ciki da rena abin da ta haife daga ciki ba ba su shirya ba dan shirin zaki ta an shirya bana za a yi ɗawainiyar ciki za a yi ɗaure ɗaure za a yi kaza za a yi kaza a ba wannan ne shirin ba menene abin da ya biyo bayan wannan din tun daga matakin farko jiya na gaya muku wata magana da amma suke faɗa me yasa dan kware ta aure da shi akwai lokacin da za a zo a jarrabe ki da san wani mutum amma kuma akwai wani abu wanda yake tsaya kike tunani bai kamata ke aure shi ba to at the stage idan kina so dan da zaki haifa idan zama to mai jin magana karke da ki aure wannan mutum karki yadda saboda bincike ya tabbatar ɗa mai jin maganar iyayensa shi ne ɗan da iyayensa uwa da uba akwai wato cikakkiyar fahimtar juna a tare da su karki ta tare da fahimtar juna a wancan abin da kika gani bai kamata a ce kin zauna da shi ba wannan abin yana da ina tasirin a zuciya da kwakwalwarki yanzu haka a lokacin da kuka zo kwanciyar aure abin ya faɗo ne ta yi a wannan saduwar a samu ciki kar fa da ya zama irin ke nan. to da haka a wannan matakin abin da ya fata ya kamata ki fara yi kenan kar ki damu cewa na san sa ki roki Allah ya kawo ki wanda ke asla wanda kina san sa irin amma ba shi da wancan haka da kike so wani ba shi ne da matsalar ba amma a gidansu a danginsu akwai wata matsala kar yarda duk to da haka shi ne kin shirye ki a ke aure kuma ki haifar da yara da nutrition yara Allah ya gane da to da haka iyaye su koyi irin waɗannan abubuwa wannan da ya gagara sai ake ta nan ko kai wa Allah gaya wa Allah ya Allah wanda sai ya fi karfin ya gagare mu Allah ka shi Allah ka ɗauki nauyin tafiyar sa kai da kanka da shi kuma Allah yana kiran da zuciya in sha Allah to sannan kace na ka ce mana ko wasu nuka da ake yi wa Allah Allah ke karɓar addu'a to tana so dai a faɗi waɗannan na dubba ya kamata mu sani akwai wani karatu ne consultancy ne biya ake ko to yanzu kawai shi ke nan zai mu gaya miki inda za ki yi Allah addu'a ki samu kuɗi ki mallaki mai gida ki abin da haka sitta kawai sadaka haba gaskiya sai an biya wannan a'a ai arha ne kayan baku a yaka aka ce ku arha kayan baku ba komai insha Allah in mutum zai roƙi Allah abu na farko da ake so ya ajiye a zuciyarsa shine wannan abin da zai yi na roƙon Allah ibada ne ibada ce zai bauta ce da mai san ba a ya ce addu'a huwa al-ibada ita addu'a ita ce ibada addu'a ibada ce Allah subhanahu wa ta'ala a cikin alqur'ani mai girma a sura ta arba'in suratul gafir aya ta sittin Allah ya ce wa qala qala rabbukum ud'uni astajib lakum na'am innal ladina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna da dakhiri Allah ya ce wa qala rabbukum ubayyidu qiyafa ta ce ud'uni ku roke ku kira ni astajib lakum wa la'am innal ladina yastakbiruna an ibadati lallai masu girman kai ga gurin bauta gare daga nan ne annabi ya ce bauta ko addu'a ita ce bauta dan Allah da ya tashi kamar sai masu girman kai ga gurin bauta a gare ma'ana da ba su addu'a ba su na to za su shiga jahannama kaskanta tuna kuma sai sallallahu alaihi wasallam yace Allah ina fushi da bawon wanda baya ruwan bal Allah da kansa a cikin alkur'ani sura ta 25 aya ta 77 yace qul ma ya'budu rabbi laula du'a'ukum faqad kazzabtum qul ma ya'budu rabbi laula قل ya يأبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فقد كذبتم da kuke ba ubangiji na da damar ba ku ba masifa da ya shiga bala'i ta shiga tashin hankali a roƙe shi to za ka yake kulawa da haka yake kulawa faƙar kazzab Allah ya ce kun kare ta fa sau ya kulu ni za ma wannan kare ta dokin za ta leke a cikin za ku yi kaɗan da bala'i da haka addu'a ibada ce wanda duk zai addu'a na tafi na farko na ibada shine a zuciyarsa ya ji cewa ibada zai bauta zai kamar sallah kamar azumi kamar zakka kamar hajji ana yin azumi ba niyya ba ana sallah ba niyya ba to sai mutum ya tsufa? cewa ya san bauta zai yi abu na biyu shi shine jama'iyyatul qalb zuciyarsa ta tattaruri guda kamar a ce ga ubangijin a gabansa ina kallon ubangijin ubangijin ina kallon abin da ya zo nema din ga wanda zai bashi zuciyarsa ta tattaruri guda amma kada ya raba karfi tutun kiyakiya tutun tsohuwar post diddige akan birki babban dan yatsa akan totin kamar hagu akan eh, akan abin nan kar mutum ya haka kawai lokacin da mutum ya zo zai addu'a kawai ya ɗauka ga ubangijin gashi kawai ubangijin cewa sai Allah ba da Allah ya zo kai shi jama'iyyatul kada ki zo kina addu'a zuciyarki ko gangar jiki tana Allah ba ne, amma zuciya zuciyarki tana ina tana kasuwa tana gona tana kaza tana kaza karki wani hata zuciyarki ki nutso kure guda abu na uku shine ikhlasi mutum yayi abin dan Allah Allah kawai isa a ba kowa kuma wannan abin da zai roka ya zama Eh, niyyar in ya same su a kamilin addinin sa da abu na hudu ne ainihin zaɓar lokacin yin addu'a akwai lokuta guda shida da ake sa mutum yi addu'a cikin su lokaci na farko lokacin da mutum yake sujada lokaci na biyu lokacin da ainihin mutum ya ji kukan zakara ko haniyar doki lokaci na uku lokacin da ruwan sama yake sauka a ah, ok na uku na hudu kenan sun ne ruwa kukan zakara ko da haniyar doki da lokacin da mutum ya ji saukar lokacin saukar ruwan sama lokaci na hudu lokaci na biyar lokacin da mutum ya ji kukan jaki in jaki ya yi kuka ai wata suna ta ra'ayin kan jaki ko ƙarya ne ba ra'ayi ne ba ra'ayin sa bane duk jaki kika je ruwa shi zai ya gani annabi yace ki nemi tsarin Allah da shekar abu lokaci na shida shine can karshen dare an tabbai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ayyu du'a asma wa addu'a Allah ya fi ji yace cikin dare da kuma bayan sallolin farilla waɗannan lokaci ana san mutum in zai yi addu'a ya yi kokari ki zaɓi wannan zazzabi akwai addu'a wannan zazzabi abu na gaba na ladabin addu'a shine mutum ya zaɓi gurin da zai yi addu'a duk sanda mutum zai yi addu'a in ya samu dama a ɗakin ka'aba ya yi addu'a nan ko a masallacin annabi a madina nan ma harabi ne ko masallacin baitul maqdis nan ma harabe ne daga nan sai duk wani wuri wanda ana kyautu kamar da wuri yana da tsarki kamar masallaci ko wani wuri da kika yi tsaka sala a gidanki nan kike zama ki sallah sai kika zo ki yi addu'a a irin wannan wurare ba a san a yi addu'a a wurin da yake ainihin wato akwai kasar ta sai dai idan larura ta kama zaɓi mutum ya fasi ya ce inna zai wa inna ilaihi raji'un ko abin da ya kamata haka ko wanda ba mu ne sannan sai mataki na gaba na rubutun addu'a shine jerin kalmomin da za a yi amfani da su wannan magana da zaki faɗa wace irin waɗanda irin kalmomi za ki zaba ki gaya wa Allah wanda inda mutum zai tashi ya ji kansa ya yi zindirin haka shi Allah annabi sallallahu alaihi wa sallam ce ma ahadun ya ahabbu min as-sana'i min Allah ahabbu as-sana'i ilayhi min Allah babu wani ɗaya da ya fi son yabo kamar abiyar da Allah shi dai Allah yana son yabe shi da haka ne Allah bai tsaya mutane ma su yabe shi ba sai ba kansa da haka inda inna hadithun majid shi Allah godagge ne da ka ko gode masa ko ka gode masa ko ki gode masa ko kar ka gode masa ma shi godagge ne ya yi bakan to Allah yana sanya mu sai ke nemi kalmomi irin masu karfin irin abin da in kika yi zuciya ko dutse ce sai ta ji ta fi ta so ya mu haka zai da dama ko mata an ma maguna ne kyanwoyi ne kyanwa ne kwanciyar ɗaukar mai to haka za ki a yan gane ku ki zo gaban ubangiji ki marere ki to kuma sai ki samu kalmomi da za ki rube yaban Allah ya wadud ya zal arshil majid ya fa'ala lima yuri ya hayyu ya qayyum ya zal jalali wal ki samu kalmomi ki yaba Allah ki yabe shi ki yabe shi ki yabe shi sai ya zama kuma ina kawai ne kuke so ne ke da Allah ga yabar da shi haka da bai fara duk wanda ya zo sai addu'a sai ya ce ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin manzo Allah ya ce sai yi da shi kai ya kake so ne ga yabar da Allah bai sani ba ya sani to amma yanzu kai kar ki faɗa sannan sai ki sake ɗauko wata kiri sai ya zama. sannan sai kace Allah ka zane su ladabin bayan kin gama wannan yabo ga Allah har yanzu karki roƙa ta kuma sai kin yi salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ki masa salati wata rana manzon Allah ya ji wani mutum yana addu'a kawai da yazo zai addu'a ina fara sai Allah ba ni kaza Allah ba ni kaza sai ce ajila hada wannan yayi da zuci ki ba za a amsa masa yace a kira shi aka kira shi sai eh ɗayan ku zai addu'a ga inda zai ga inda zai ga inda zai yi ibara ya ba Allah ya be shi ya be shi ya ba shi sannan ya yi salati ga manzo Allah sannan sai faɗa sa, sai ya sake rufe addu'ar da yaban Allah da salati ga manzo Allah ya sa sa a tsakanin abinda in ya faɗa za a ba ko kuma yadda shi ke da zalo lokaci ya ciniki gaba tsada baya ce a kaji ko a raba wai duk Allah ya saka ta alheri shi ne biyar to amin an gane ita wannan take ita halittar ta ce ba ta jini wata kwata ita ba ta jini to kuma mijinta ya mutu yaya kenan a'a ai ce mamun mun yi wannan bayani matar da ba ta jini ko mutuwa ba ta da alaka da jini ba ta da alaka da jini ita mutuwa idan mace mijinta ya mutu in ba ta ta ciki wata hudu da kwana goma in tana da ciki sai ta haihu a fahimta da ka ke ba ki da matsala wanda samu matsala ba ya Assalamu alaikum Allah ya gafarta malam ya ibada alhamdulillah malam wai ba kyau mutum ya rama azumi bayan sallah da kwana biyu ko uku eh ba ba kyau bane an karanta haka in so samu ki bari sai bayan kwana uku da sallah da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce rane kun idi rane ko ne na ci da sha rane kun idi rane ko ne na ci da sha kwana nawa ne na sallah kwana uku ne banda ranar sallah kashe garin sallah da kashe garin da kashe gari to waɗannan kwanaki ne da ake so mutum ya ce shi a cikin su an gane ku amma abin da yake haramun shine mutum ya azumi ranar sallah to wannan haramun ne amma da ranar biyu ga watan sallah kashe garin sallah da biyu ga watan sallah da uku ga watan sallah wannan makaruhi ne kuma duk da kwanakin suka fi kusa ga sallah kar hancin ya fi ƙarfi an fahimta misali karhancin kashe gari ya fi na kwana biyu da sallah na kwana biyu da sallah ya fi na kwana uku da sallah amma kuma bayan na kwana uku da sallah babu karhanci wannan lokaci ne akwai ta a ciki Allah subhanahu wataala ya sanar jagora akwai takarda guda ɗaya na fara karanta ta ake ba da ni to insha Allah ban ko ta ba insha Allah gobe za mu amsa ta insha Allah Allah ya yi amana na jin wadannan sun da tambayoyi da su a ramar cikin أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير masha Allah barakallahu fi to yawa sa barka kamar yadda bayani ya gabata wannan sura ana ta da ta suratul tagabul ta tagabul yar madina ce asalin saukar qur'ani ita ce sura ta ainihin ɗari da ta sauka asalin Qur'ani da ya sauka a Madina bayan hijira ita ce sura ta 22 ta sauka bayan suratul Tahrim ta gabanin surar safi yanzu a jerin al alqur'ani daga sama ita ce sura ta 64 kuma ainihin madaniya ce amma akwai su da suka kirga ta a cikin surori makiyai amma magana mafi inganci wannan sura madaniya ce bal abin da yake wannan rukunin gaba ɗaya tun daga suratul hadi har suratul hadi dukkanin surori ne ya madina ina fatan mun gane a suratul mujadala har abin da filifi ba waɗannan surori ne yan madina ina fatan mun ne an tafi suran suran daga aya ta tara kamar yadda sauran zurfi zalika yau da kafu bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah bai rahama bai tafi yusabbihu lillahi ma fi samawati wa ma fil ardh abin da ke cikin sassai da abin da ke cikin sassai na yi tasbihi ga Allah madaukaki ma'ana ina sarkake shi na mulku Allah shi ke da mulki zuwa da kuka gani da mulki Allah ya tabbata da daga mulkin sa kuma shi mulkin sa rabadaddin mulki ne ba mulki bane na tabbas ba mulki bane tabbatacce na hakika a'a na wucin gadi ne aka bashi walau alhamdu godiya ba ta Allah ce duk wani lokaci an godewa an gode masa ne daga godiyar Allah amma ba dan shi ne fasidar wanda ko fa'idar wanda ita ta ci godiya ba Allah shi ne walau alhamdu fil ula wal akhirah shi ke da tantanta godiya a farko shi ke da tantanta godiya a ƙarshe wa huwa ala kulli shay'in qadir kuma shi Allah ne yi godiya kan komai na'am هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير هو الذي خلقكم الله شيء وجد فمنكم كافر daga cikin akwai kafir wa minkum daga cikin akwai mai imani haka mutane su wasu wallahu bima ta'maluna basir Allah bai gani ne game da abin da kuke aikata wannan kalma minkum kafir wa minkum mu'min malamai sun tattauna akan ta me ake yi ko suka ce daga cikin akwai kafiri daga cikin akwai mu'mini sai ta ce yake lahi azali sun tunda Allah ya san kafirin ya san mu'mini ko suka ce a'a ana faɗar rayuwar mutane ne a halin wannan suka ce a'a ana magana ainihin a cikin ku akwai ne kafin cewa da saurari wa ku mu'min akwai ne imani daga cikin akwai ne imani da Allah subhanahu wa ta'ala wannan fasara hadisin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana karfafan da cewa wata rana annabi suna tafiya sai aka yi ruwan sama da daddare to dai kuma ya sallar asuba sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce bayina sun waye gari daga cikin su akwai mumini daga cikin su akwai kafiri wanda yace an yi ruwa da ni'imar Allah da rahmar Allah da falalar Allah wannan yayi imani da ya ka fito taurari wanda yace an yi ruwa saboda tauraro kaza ya bayyana ai da masu da muke tauraro kaza za a yi san karina an sa su zana ya za a yi ruwa wannan ya ka fito ya imani da taurari shine aka ce sai annabi ya karanta wannan aya huwa allazi kum min kafirun wa min mu'min wannan aya na daga cikin ayoyin da malamin ke dan hankalin yanzu masu harkar taurari masu harkar binciken sararin samaniya da su sai za a yi ruwa kaza za a yi kaza saboda alamu ne suke kan cewa su yi takarar aikin yana da hatsari kwarai da gaske annabi sallallahu alaihi wasallam an yi ruwa suka yace Allah ya ce a cikin bayina akwai da yawa ya gari yana da imani da ni akwai da yawa ya gari yana da kafin ne sai ka ta wannan aya kuma yace wanda yace an yi ruwa saboda suka tauraro kaza ya kafin cewa Allah ya yi imani da tauraro da da ka tanki da ka san ke da kware da Allah ya sa mu yi. wasu malamai suka ce a'a ba haka ake nufi ba fa minkum kafirun wanda aka haife an Allah ya san haka za a haife shi zai rayu kafiri ya mutu kafiri wa zai kuma mu'min akwai wanda Allah haka aka haife shi kuma zai rayu haka zai mutu ne eh, wannan duk abin da ya kawo wannan matsala da malamai suke ta tattaunawa dan a kauce karo tsakanin ayar da hadisi ingantacce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk abin aiwa ana haihuwar sa akan jimra akan musulunci uwayen su kai da shi kai hudu ko ba ta tsari ko ba ba duni yace kamar inda ake haihuwar dabbobi ne idan kika kalli dabba ya haife ta ana haihuwar dubuwa ana haihuwar da ido ɗaya ana kaza gaba ɗaya haka ake haihuwar su lafiyayyu to haka dan Allah yake halittar kowane mutum akan tafarkin musulunci da haka ƙananan 'ya'ya na kafirai Allah ya tabbatar cewa hukuncin ya aljanna saboda gina ku kawai ba ina ba ta bugani to da haka dan a kauce wannan Allah ya ce bari ku kafi wannan hukuncin sai Allah ku kauce wannan sai mu ce a'a wannan hukuncin rayuwa lokacin da mutum ya riga ya girma an ba shi dama in ya ga dama ya tafi tafiya akan tafarkin musulunci in ya ga dama ifan da ne Allah ya tsoro dama ta yi خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المسير خلق السماوات والأرض الله يا أهل السماء في بالحق لكذا وثم على ذلك للحق ذلك الحق بارك أنس للحق وتصور لك كتابي أتكالي رانا تاشي القيامة وصوركم كما يا سورة ya wasu dogaye ya wasu gajejjeru wasu masu tsori, wasu tirara wasu farare wasu bakake wasu jajaye wasu koraye wasu ruwan tsorawa wasu ruwan bula E, me ke taba gani gobe to ki je kasashen ta ta da zaki fada irin su India irin su Pakistan ki je ki gaba da kamar an shafa wasu tsorawa kuma mutum hada su ne haka me ke taba ganin mutum bula ba ko je kina irin su Uganda sai ki ga mutum ina duhunsa kamar an sa shuni an buga ina hannu ina kyalli kuma kyakkyawan mutum kuma. in eh, sai kin je kin gani ba irin halittu da irin nau'in halitta Allah ya sawwara fa ahsana suwarakum kuma sai ki kyautata surar ta mutumin da kai kike ganin ba shi da kyau wani wani duniya ba da kyau kamar zaɓa Allah Allah ke wai ne yin masu kuma zuwa ga Allah ko da shi Allah ka sa ko kuma kuma da kyau na ya alamu يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور الله يعلم ما في السماوات والأرض الله ينسى أبن يجيون بينك ويعلم ما تسرون وما تعلنون وينسى أبن كنت قويبا كبرك إن يجي سنة أبن كنت بينا والله عليم دابا شيء الله مسلم da abin da ke cikin kirasa zuciya a kirji take da haka Allah subhanahu wataala yake abbar abin da ke cikin zuciya da abin da ke cikin kirji na'am alam ya ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم الله إنا da دكاترة مكة أما ما تقول كديبا يا هذا كل دكاترة me yasa ka ce kafiran maka a lokacin saboda manzo Allah da su yake magana yace alladhi atibu nabu alladhina kafaru min qabl labarin wadanda suka gabace ku suka ka wadanda suka kafirta gabanin da suka sai za ba wa bala ba mu sun ta take wato da ni da ji ciwon tasu sai suka ɗanɗani bala'in ƙarshen al'amarin kafin da suka yi sai suka ɗanɗana sakamakon sa walau ma azabu nari bayan wannan azaba ta duniya da aka yi musu a lahira kuma suna da wata azaba ne na zari Allah ya tsare su na ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد ذلك أبي بيسا واستغنى الله مجيبا تساعدين يا الله سبو الهيد لما دين كانت تأتي من كل قوم بيننا manzannin su sun kasance suna zuwa musu da hujjoji da gaskiya wanda suke gane abin da suka zo da shi gaskiya ce ba ƙaro da suka so da cewa a basharin ya hasu na yanzu nan mutum za a yi kwa shi ne zai mutu da mu me yasa ba kawo mala'ika ba me yasa ba a yi ko dutse ba me yasa shi ubangiji bai zo da kansa ba mutum za a yi ko don mutum irin mu kawai zai yi shi Allah ya kushi fa kafa sai suka kafa wata wanda suka juya baya wasagun Allah Allah sai wanda suka nuna su inda suka nuna ba ba rusu da Allah Allah shi ma inda da ya wadatu da su ko sun yi imani ko ba su yi imani ba ba ba ba bukata yake da da ita ba wallahu kadiyyu da ba shi Allah mawadaci ne hamid kuma kudace ne na zaman ladina kafaru زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير الذين كفروا ولن سكت عبد السوشي لألن يبعثوا فتا فتا فتا فتا شبسوا لفظ العامة mutum ya riya har yana iya karfin hali fada sun riya cewa Allah yi ma'azu ba za a tashi su kuma da kwata ɗayan sun gudu su Allah ce bala kul ka ce bala a'a wa rabbi ina rantsuwa da ubangiji na la tub'athunna wallahi tallahi lallai sai an rayar da ku kuma la tazabbu kullu bima ajiltum kuma zan za a ba ku labari sannan a dole ba ku labari wallahi game da abin da kuka sanje kuka aikata a da duniya wa zalika ala Allah yaji wanda kuma ba ne duniya wa Allah lokacin da za a zo a yafi za ka ga ko ka bani a ce za a yi kana ganin abin da wahala da wahala da wahala wannan hada ibin rekod ake wannan bayanai na duniya ba wanda ya san adadin shekarun da duniyar sai sai Allah amma a ce kuma za a zo rawar ƙanana a jin za su yi zaki kana jin abin mai wahala ne mai wahala amma Allah zaki ya ce abin da mai yawa Allah kamar an tambayi Allah yau ta abin zai faru sai ta ko ya fi imani da ka ce fa'adi. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا wallahu bima ta'maluna khabir dan haka kun imani da Allah wa rasulihi da manzansa wa nurin ladhi anzalna da wannan haske da muka saukar da musulunci na alqur'ani wannan sunnar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ku bi ta ku lotsa daga cikin ta kar ku yadda tabbata da tabbata farko ko ku tabbata kumarta ku ne ke mata wallahu bima ta'maluna khabir Allah masani ne game da abin da aikatawa sani irin na ba da labari dilla dilla dalla dalla daki daki kuma ya tsari a kansu lokacin da aka ce yi kaza kin yi kaza yayi kaza tayi kaza da an ce an yi sai ma an nuna musu lokacin da yake yi ga shi shi ne ga wurin da yake yi ga lokacin da yake yi da babu yadda zai musu in ma ya manta wa al'adun rayuwa ko wa al'adun zuwa, ko bala'in kabari ya sa ya manta yanzu on the dot zai tana yau ta ka mai tuba yau ma ya yau mil jam'a zalika yau mutagabun فمن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم يوم يجمعهم في يوم الجنة يوم أن أبي فاروق لا نرد الله سيحة نرد taruwa ranar tattaruwa na farko da daga ce kowa da kowa ranar da za a haɗa halittu gaba ɗaya da mutane da aljanu da tsuntsaye da kwari da dabbobi da mala'iku kowa da kowa har ubangiji a ranar imamin ranar yau da mai ranar haɗuwa ranar tattaruwa zalika yau da gafu wannan shi ne yin ga. lokacin da mutum zai ce da ba yanzu ba ne da na yi ayya ya riga ya makara too late to cry an makara Allah ya ce wa bai yusin billah amma wanda zai yi imani da Allah wa ya amal a ya aiki da kwarai dukkan yi sayyi'ati Allah zai kankare masa kurakuransa zunubansa laifukan da ya tsakanin da ne wa na jannati kuma zai shigar da shi gidajen aljannatai tajiri da tahtiha al wanda korabuna gudana a karkashin ta mun yi bayani ba ana nufin mai ruwa ne ya shiga karkashin wani wuri a ɗiba ba a'a ko ina mutum yake a gidan aljanna akwai ruwan ɗiba ko da yake ko guda iri kogi na ruwa ruwa sakakken ruwa kogi na giya kogi na nono kogi na zuma garari ya kagar kowanne daga cikin wannan ba irin wanda aka sani bane a duniya Ya aka sha sau daya ya kashe ya kashe kishirwa ta har abada yanzu da ko da za a sha na jin daɗi ne Allah ka kai mu aljanna Allah ka kai mu aljanna yanzu ni yawan kuɗin nan sautin kuna na Allah kai ku aljanna kai mu aljanna shikenan wannan to ba zai maka na zuwa a za Allah kai ma aljanna yau ai yanzu na kuna an gane da aka ce jannatin gidajen aljannatai duk wanda ya shiga aljanna ba gida da yake da shi ba annabi sallallahu alaihi wasallam ce ba wani mutum ba sai Allah ya ba shi gida a wuta ko ya gina masa gida a wuta ya gina masa gida a aljanna to idan mutum ya shiga wuta sai haɗa masa da gidan makwabcin sau shiga aljanna shi ruwan da ya shiga aljanna sai hada masa da gidan wanda bai shiga wuta an gane khalidi na fiha kuma suna ababen kaddara wa zama a cikin ta abadan har abada zalika al-fawz al-azim wannan shine rabon girma Allah ka ba na والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها نعم. وبئس المصير والذين كفروا وكذبوا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها إن شاء الله نوم أجل الله Ma a sabon musibatin illa bi ibnilla wa man yu'min billahi yahdi qalba wallahu bi kulli shay'in alim ma a sabon musibatin babu wata musiba ta faru illa bi ibnilla ba ce da yanzu Allah da aka zo daga ya faru to daga Allah abin da ake cewa musiba abin da ya samu mutum ya so ya samu tsare ya ji da daɗi ba to a wannan lokacin kar in kira wai da ce, ya shiga uku ya lalace kar in kira bone kar kira kaza kar kira kaza ya kira Allah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un اللهم أجلني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها هو أبدل لي خيرا منها وأنا بكل مصيبة تسمى شيء فتوتر النبي يقول الله يا كاري من وجه المصيبة kuma sai ya ya musu da abin da ya yi. Ba Wai yau yu'min billah wanda duk ya imani da Allah iya da duk abin da ya sace shi daga Allah ne shali ba shi da abu a ciki duk abin da ya sace shi daga Allah ne ya ce ba Allah zai shirye da zuciyarsa zuwa ga abin da yake shi ne daidai abin da zai zama sala'a a tare da ita والله من كل شيء عليم لا ماشي الله فالذين يدخلون النار قل لي إيه؟ اكل اكل الله يعطيك نعم واطيعوا الله واطيعوا الله واطيعوا الرسول وحده آه. فان وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. الله وأطيعوا الله في لا أجا الله وأطيعوا الرسول مقي لا أجا الله صلى الله عليه وسلم. فإن توليتم يوم كنت يا بايا قبل أن يدعى الله قبل الله صلى الله to sani ku kowa ba fa inna ma ala rasulina salamu alaihi abin da yake wajibi kadai akan manzon ku shine isarwa bayyananniya yace ga sakon Allah wannan kuma shine aikin sa shirye da mutane kuma wannan ba da su bane الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون الله الله la ilaha illa hu babu abin bautawa da gaskiya da tantanta da dacewa sai shi wa ala saboda haka ga Allah ne ko akan Allah ne faliyata wani kalil mu'minu masu mu'minai su dogara ma'ana kar ka dogara da kowa sai Allah ma'ana magana auqilu ala anfusikum al-masa'ib ku sauƙaƙa wa kanku nauyin musiba da take zamu kar ku dauka daga wani ne ai wanda tun da daga ta kalle ni ai da ma na san ta sa mu hannu ai na san yayi mun kaza ai kan ƙarya ne duk wanda yake ka gani ki san da alheri shi Allah ne shi eh ta ce ka gani me za ki gani sai ki ce ga ki gashi ma na gani ai ba ka gani bane gashi ma na gani ba abin da zan gani a alheri kar ki yadda ki ba zuciyar ki da wani zai shiga ba Allah da kin bar wasu wasu wasu wani gurbi a zuciyar ki wani shiga ba Allah ba to shi ke da ke kin hada kanki da bala'i da haka ba ki tsaye ba ki zaune ba ki ciki ba ki waje ga kin nan an mai da ke wasu tsigi tsila saboda wata ce wani gina cikin tsara ya tashi wata ya wani cikin da suke na nan gani hankali na ji kwanciya ita ne ai tun da wani yake da nisan gani wallahi da ka sa ba shi ne ba abin da wani ke yi ne Allah duk abin da isa ne ka ka ɗauka Allah ba su da alaƙar da rabu da aka yi ce wa fi Allah Allah la ilaha illa hu wa ala Allah falyatawakkal al-mu'minun shagalta da yin da'a ga Allah ku yi aiki aiki da littafinsa ku yi da'a ga manzon Allah ku yi aiki da sunnar da za Allah sallallahu alaihi wasallam in kun yi wannan kun girbi kowa kun girbi komai na'am يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم نعم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا يا قوم الإيمان إن من أزواجكم لن ليدك ما تعلمون wa auladikum da ƴaƴayenku azuwan a akwai miki a gare eh duk wanda zai sa ka saba wa Allah ko da dalilin da ka yi saban Allah to kake kai ya zama mace ba yi ka ba matan sahabai Allah ya kara musu yarda in mazan su za su fita kasuwa za su fita ofis za su fita gona za su fita nema تعرف الأقوى كده إذا عرفوا شوانا أنا كيك الأبي أسأل أبي شوف سلمني ما وسيا إن كان كده محلل إن كان محلل كاو أقوى إنه إن ما كسبوا بس على كبتة كداو هكذا ما بطلع za mu iya haƙuri da yunwa amma ba za mu iya haƙuri da azabar Allah. Kuma ita jama'a, to da aka fi muka rayu lafiya, to haka ya kamata mata su kasance to matar ta, in ta ya kawo take murna ba damuwar da bace halal ko haram ita dai kawai ya kawo in bai kawo ba ba zaman lafiya wanda baki iya shi ya kamata ba ba dan bin diddigi ba da abin da ya kawo su ne ina cikin wani an kula wallahi ba haram ba matsalar ne ba na لا ندينك أيما na نبت من مال Haram, فالنار أولى به duk namun da ya tsira a cikin mutum na dukiyar haram wuta ce ta fitar da ta wannan namun ma'ana za za ku rage a wuta ku ta karɓar mazaje da irin wannan nuna musu nemo halar su kawo in sun samu su dawo gida lafiya in ma su samu su dawo kano ba abin da zai faru ai yau da gobe sai shine Allah yake inna min azwaji wa auladi aduwwun lakum akwai wadanda dalilin gaya za su yi kata za su yi ha'inci za su yi annabimanci za su yi sama da fadi za su yi zalunci ba abin da ba za su yi ba saboda wani suna jin kada a ce ƴaƴan sun kwana da yunwa kada a ce ƴaƴan sun su ba kada a ce ƴaƴan sun yi tsiraici kada a ce ƴaƴan su kaza kaza wani dalilin ba ta su yi wannan a dan ka ba su abinci sun ci sun koshi a nan duniya ka yi musu sutura ka ba su magani ka yi musu duk abin da kai musu a nan duniya sun lafiya suka je lahira suka shiga wuta me amfanin sun a duniya me amfanin sun a duniya me amfanin rayuwar da suke a duniya ai rayuwar da bayan an gama ta duniya aka je lahira aka shiga wuta ai ma babu da ita amma duk wahalar da mutum ke sha a nan rayuwa kuma in je lahira ya shiga aljanna wallahi sai ya bai zama ya sha wahala haka za na yi faɗa to ne ɗaya a gidan wuta ina rantsar da mutum za ta ce ta baki a rayuwa kamar yadda to ne ɗaya a gidan aljanna ke mantar da mutum wahala duk da ya sha a rayuwa misali da za a saka ɗan wuta a cire shi daga wuta sai a ce kai wani kun ji daɗi a duniya kun gode yanzu kalmar ma daɗi ta mata a dictionary ɗinsa yanzu yana buƙatar sai an mata masa adin ta ƙara masa wannan kalmar menene ma daɗi ya mamata shi ya masa definition dan aljanna bisa kaddarawa da zai shiga ina sa kafarsa a gidan aljanna sai a fito da shi kai suwa ne zo mu tafi sau da wahala da muka a duniya kun sha wahala an yi kaza shi ma kalmar wahala ta fata a dictionary din sa yanzu yana bukatar sai an sanar da shi ne ne ba ya manta da to jama'a ko na saboda wani kuma da ma'azin ba ai ya ishe mu a rayuwar nan mutum ya shekara sittin ya shekara saba'in ya shekara ɗari ya shekara ɗari biyu kwanaki an ba ni labari wani ya mutu yana da shekara ɗari biyu da sha tara ɗari biyu da sha tara to wannan da ya kana ɗari biyu da sha tara in ya yi sa'ar gaske zai zai mai da shekarar shekarun su sau uku zai kiyama ta tashi amma in ba haka ba to ba wanda ya san kiyama ba zai daidaita yanzu ba bari ba ku misali annabi sallallahu alaihi wasallam shekara 63 ya rayuwa a duniya haka ne kuma haka bai yanzu shekara da wata shekara dubu da ɗari da talatin da shida da mutuwar ɗari. Sassan da hudu sau nawa ake buga ta cikin dubu da ɗari da talatin da shida. Kin ga sai kun buga wajen sau ashirin da hudu da wani abu sannan kika cimma waɗannan shekarun da yi a rayuwar. Rayuwar kabari ta fi daɗewa. To wanda ta fi da daɗewa kuma ita ce wanda ta bayan tashi. ranta za ta ci kiyama to nan kuma idan aka zo fa ga mai hisabi to an fa fara sabuwar rayuwa kenan da babu ranta za a ce za ta kare an fara ta kenan dindindin ranar da za ta kare da aka ce Allah ya rasa wani irin tani idan mutum yana gidan aljanna Allah ya ta dubu to kullum gidan kamar yau aka tare matar kamar yau aka auro ta amarya ce namijin kamar yau an yi aure sabon ango ne kullum haka za a fitar da rigar da za a sa wandan da za a sa zanen da za a daura birezi abin nan fantis da za a sa huluna da za a sa yan kwalaye da za a sa hijabi da za a sa sarka da za a sa dan kunna da za a sa awarwara da za a sa duk wani abu da za a yi mu'amala da shi a gidan aljanna na ɗazuba shi ne dai sabo ne za a gaji za a gaji ba za a gaji ba to haka Allah yi wa aljanna wallahi ne ban Allah da wannan kudu kudu da daga aljanna in Allah ya wallahi jiya ma, wallahi Allah ya kudu kudu kai irin saka ai ka san akwai abu da ake cewa ko kai dukkan na haka to Allah ya sani ko da ka gina shi dan wallahi Allah ya sani na san aljanna Allah kuwa wuta inda Allah ya yi sai da kuma kullum a cikin bala'i ne kaga a nan duniya idan mutum ya saba da wahala idan saba da ita to ita ma ya wuta kullum sauyawa yake kamar inda dadin aljanna kullum yake sauyawa to da ka kuma ɗan kuka ba za su ba ran da za su ce sun sassauka da jin azaba Allah ka bari mana wuta wallahi Allah ka tsana mu da wallahi wallahi abin da zai tabbatar da wannan ɗaya ne shi ne mu zo cikin Allah in yace me mu yi in yace mu bari mu bari duk inda za mu iya kokarin mu kauce wa saban Allah ne duk inda za mu iya kokarin mu yi da'a ga Allah ne shikenan Allah ya ba mu iko Allah ya ce fa hasaru da ka ku kiyaye su wa yantaku in kun yi abuwa da abin da kuke muka na ba bai yi ba wa tasrafu kuka yi kawaici wa tadbiru kuka yi gafara kuka yabe bayan da Allah ghafurur rahim to lalle Allah sai gafara ne ne ce kai zaka zo da iyalan ka dole za su bata maka zaka bata musu za a yi wa juna dajeji za su yi ma za ka yi musu to ku yi hakuri sai kun yi haka to fa inna Allah ghafurur rahim Allah mai gafara ne ne ce kai na'am

wallahi indahu ajrun azim amma la da ke girma a wurin Allah da abin da kake nema ka neme shi a wurin Allah na'am fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khayran li ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون فاتقوا الله أدعم وجود ورقة الله يا يا والمعروف والولاء أبن أجيب يا وأطيعوا الإيتاء إن كنت أنشئ به هو أنشئ به وأنفقوا كما كشيرت بالدنيا الله إمامكم ين هكذا خيرا لأنفسكم شيني الخير كقوله kamar yau ka ta wanda duk aka tsare masa ruwan kansa saboda duk abin da kai kanka kaiwa ko duk abin da kai ba kai kowa ba wannan abin ya faru wani mahaukaci ne duk abin da ka bashi sai ce kawai kansa kawai kaiwa kansa duk abin da ka ba shi kawai sai shi kawai ba na ko ta mata wani a kai ya dame sau da ka bari ta kashe shi kawai ta ce ta kawo kuma ta zuba a cikin abinci ta kawo mana ita wa kai bayan ta wuce sai ga yan jikokin da guda biyu sun zo wajen kai wa kanka kai wa kanka ita suka abin nan to ba abin da za mu samu ne sai turo mu samu ci aka abin da za ku zo ku ku ga kanku shi da abin da ka faɗa sai ya ce kai wa yara suka zauna suka ci abinci suka yi suka je gida wajen kakansu aka kawo musu abin suka ci abinci irin wannan abincin ba muka wajen kai wa kanka duk da irin wannan duk da yi irin wannan yin suka yi suka ce kawai da aka ta da suna ta ce gaskiya ne ashe da kai wa kanka yake a kai wa kanka ashe kai wa kai yaran biyu suka fuka kai wa kanta ko ba kai wa kanta duk abin da kai kanka ɗauka a kanka kanka kai wa shi ne Allah yake فاتقوا الله واتقوا واعطوا واعطوا وخيرا لانفسكم da wanda ومن يوم الحديث وانت تسير الضرورة الخلقة فأولئك هم المفلحون ولا تصلي مسألة wanda Wanda za aikin Allah baya jin nauyi ya fitar da dukiyarsa ya fitar da rayuwarsa ya fitar da damarsa ya yi da kansa in za a yi aikin zumunci harka ta zumunci ya shiga ciki in za a yi taimako in za a yi ta sadaka in za a yi ta kaza duk abin da za a yi shi da shi ake shi mutum ne na commitment duk wani commitment da shi ake yi na kuɗi ne na mutunci ne na gangan jiki ne na kone ne ne da shi ake yi sun su ne masu na kwata a kasa da wajibi in tukurin ma a تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه lakum wa لكم lakum, Wallahu shakurun حليم In تقرضوا الله in كن بيو الله rance bashi. قرنا حسنا رجل باشي من جو فهي ذات اليوم يضاعف لكم زي غير أيام أبدا وما يبقى لكن مثل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس قضاء من ذل الله صلى الله عليه وسلم يا قوة إيه بيه باشي لكن أنت ما زال لا يتباشي أولينا فقضاني وسادني da na zo sai biya da abin da ya rasa kuma ya ɗauko ƙari sake baki zaɗi a ɗari sallah sarki ci bashi a wajen ka na naira goma zaɗi ne zan bayar to in ya zo sai ɗau naira goma su zai baka to ya da Allah ya saka da alheri ga naira goma ka kuma sai ɗauko ta naira dubu zai baka shi wannan kuma ya yi mai bashi gole ya ba da babace kuma ba da babace Allah yana son bawa wanda yake iya biyan bashi in ka ci bashi ka biya in akwai wata falala da za ka iya ba wanda ya baka bashi ba ka bashi ba da gwamnati shar'an sabitin da farko cewa ni ake za a ba da kaza a'a shi kai ne ka ga dama gazin dama willingly kai ne ka ga dama kai kada da dama ka bashi to ka je bai shi kenan ka ko ya annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya sa ka Allah ya sa na dawo ko wata ta ce da ni malam wallahi na yi biyan bashi irin na annabi ba ku so to ku je ku rike kuɗi wadatullah karban kasam eh yudaifu lakum Allah zai rufa kanya muku wa yaghfir lakum kuma zai gafarta muku zulmanku wallahu shakur Allah ne godiya ne in kai aiki yana gode halim sannan ne juriya ne duk inda ka kai da taka shi ba zai yi fushi saboda kai da tiya ba ya ce ga wulakancin akwai ranar da za mu akwai ranar attagabu ranar gidan da ci na عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم عالم الغيب الله شيني مثلا أبن تيكفو والشهادة كما مثلا أبن تيبينا في هذا الوقت محمد يقول تيبينا قول al'aziz shi ne mamuwaye wayar da ta sa an gagara a gagare shi duk wanda kaga ina wani abu ya shi Allah amma ran da ya tashi kama shi bai yi sama inna Allah la yuli lil-zahir hatta idza akhadha lam yuli Allah ina kyala azzalimi ina masa ta na bai kamar shi amma ran da ya tashi kama shi bai rubuce ba al-hakim kuma gwani ne Allah ba ne za ka aiki sa ba wanda yake gyara ce na wurin da ka Allah da ka za kai a nan Allah ba wanda zai fara saboda ne ya komai ya kyauta komai kuma ina son wanda sun zai aiki kyauta da aiki Allah ta sanya cikin bayan ka ma kyauta da ayyukan su wanda ta kake so to da wanda sun kawo karshen tafsirin wannan sura insha Allah kuma Allah kai mu sai mu zaci tafsirin suratul salat da fatan abin da muka da yanzu dai kuma Allah ya ba mu lada yadda muke kure ya mana abin da yake da yake ba mu yi aiki na ne sanda ya ba mu yi fa sanda Allah ka taimaki addinin musulunci da musulmai wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawm الدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله